فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزائي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء مثلا شينا الإمام البخاري لكينا الرجل الزاكي أنا جلينا كانوا وانا يمتشينا لعربا يوم شابيو دوات الربيع الثاني النبي صلى وآله وسلم sallallahu alaihi wa alihi ثلاثين 1438 wanda kuma ya zo daidai ga 11 ga watan daya biya ta 2017 a wannan darasi na majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwadi da sayyid min alkalimi sayyid wallafar al' al'imam shamsuddin muhammad ibn abu bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala wannan shine darasinmu na 47 kuma idan ana tune ibn qayyim ya dauko magana akan eh, misalai da Allah subhanahu wata'ala ke bayarwa a cikin alkur'ani ko dai misali da wuta ko dai misali da ruwa da ya kawo cikin suratul baqara ko cikin suratul ra'd sannan kuma ya kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya misalin kashe-kashen mutane dangane da abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala na shari'a da ilimi irin yadda mutane suka fuskanci wannan abun da masu karɓarsa su fahimce su su yi aiki da shi da waɗanda za su fahimta da waɗanda za su karɓa su ilmantu amma ba za su zurfi cikin abin ba sun haddace sun kiyaye sakon da abin sallar sallar ya zo da shi a karance amma kuma ba su yi zurfi wajen iya fahimto abin da yake ciki na gwalagwalar ilimi ba sai kuma kaso na uku waɗanda su abin ma bai dame su ba ba ma ya gaban su ko kaɗan to waɗannan su ne suka fi kowa cewa cikin al'umma to shi ne nan ma ne cewa haka dan nasu ba da hukismani haka mutane suke wato kashi biyu bayan wancan abin din da ya faɗa bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane zan zama akwai kashi guda biyu shi ne ce ismun huffazun mu'tanuna bil-dhabt wal-hifz akwai waɗanda suke mahaddata waɗanda suke damuwa da kiyaye abin da suka ji na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wal hifz suke haddace abin da suka ji wal ada kuma suke ba da shi kamar yadda suka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sami kamar yadda suka ji wala yastanbituna wala yastakhrijuna kunuza ma hadidu amma ba ka wato istinbadi ba ta ƙarin ciro hukunci cikin waɗannan hadisai ba ta yin ƙoƙarin fito da wato taskokin ilimi da suke cikin abin da suka kiyaye to waɗannan ismi sun karanci hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da fuskar karantar da su su haddace suna da dubunnan hadisai a kansu ko kuma abin wajen dubu ɗari dubu ɗari biyu haka za ka samu sun haddace wani su yana karanta hadisa a ɗan salama salama ɗan ruwa ko dubinai kare da ke karanta kulhuwar lamu saboda suna da wannan to amma kuma ta fuskar zaƙulo a da yake ƙarƙashin waɗannan hadisai na hukunce-hukunce ba su ba da ƙarfinsu ba su ba da himmansu a nan ba to shi ne cewa ismin mu'tarin da bilistin ba akwai kuma wani ɓangare a cikinsu wanda shi kuma suka ba da himma ƙwarai da gaske wajen ciro hukunce-hukuncen da suke cikin waɗannan hadisai da waɗannan ilimin muka wasu ikirarin akali min nusus da fito da hukunce-hukunce da cikin nasussuka sun karanta alkur'ani sun fahimci abin da alkur'ani yake faɗa har ma sun fitar da hukunce-hukunce kala-kala daga cikin alkur'ani sun fitar da abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi eh, ibada abin da ya shafi mu'amala zamantakewa siyasa wani abu da adam yake bukata saboda lissafi ne kunji ne na shirya babu wani abin da adam yake bukata na zamantakewar rayuwarsa da babu irshadan babu shiryarwa da nusarwa a cikin alkur'ani komai a kai shi na hazar qur'ani ya bibi da fiye akwai saboda sun himmatu kwarai da gaske ba kawai sun haddace alkur'ani ba shi kenan a sun haddace shi sannan kuma suna bibiyar abin da alkur'ani ya zo da shi na shirya suna kokarin su shiru da wasu ta fuskar abin da ya shafi aƙida wasu ta fuskar abin da ya shafi ibada wasu ta fuskar abin da ya shafi mu'amala da zamantakewa wasu kuma ma duka waɗannan su ne kismi na biyu haka nan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haddace sun karanta sun fahimce su suna kuma fitar da hukunce hukunce da suke cikin su ce fal awwal ta farko ko kashi na farko sune fa abin zur'a wa abi hatim wa nuwara ya kawo misalin wasu da cikin malaman hadisi wanda suka yi fice suka zama shakundun a ilimin hadisi kamar abu zura sunan shi ubaidullah ibn abdul karim ubaidullah ibn abdul karim ar-razi mutum ar-rai ar-rai ar-rai kusan yanzu ta ce cikin saharan ne in kuka da ba su ce saharan kasar iran ne a nan ne rai ɗin take saboda mutumin nan kun san da duk sunna ce a gurin daga baya ne daular safawiyya da ta karɓi mulki shi ne ta mai da ƙasar ta zama shi'a amma da duk waɗannan garuruwan duk manya-manyan malaba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malabar sunna wanda abu sur'a turrazi dan tehran so yana ɗaya da cikin manyan malamai da da aka yi a ƙarni na uku ƙarni na uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wato ajin su imam bukhari tsare ku ne na na tsara da nake imam bukhari ya ya yi fici kwarai da wajen hadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai ishaq ibn rahuya yana cewa kullu hadithin la ya'rifuhu abu zur'a al-rafi fa laysa lahu asl duk wani hadisi ma da aka gani san shi ba to ba shi ba a kai saboda yawan hadisan da da ya haddace ko kisoshin da yawa da suka shafi wato haddar alkur'an abin haddar hadisi ya haddace hadisi sun fi dubu ɗari ne ya sai al hadisi ya haddace su saboda in ya zo in ya zo in ya zo in ya zo babi babi yake muzakararsa wato kamar a ce kitabun talak hadisi nawa kuke da shi ya fi karfin a zauna ma ana muzakara da ɗaiɗaiku ke karanta hadisi kaza guda kaza haida ce hadisi nawa kuke da shi a ba da tsala ke da hadisi dubu ya da hadisi hadisi dubu a ba da tsala ce babu mita shine shine shine suke al-muzakara su bil abwab al-muzakara su bil abwab to idan malamin hadisi ya zama shakundum aka zo muzakara da shi sai da muzakarar abwab ko za ka ce za a yi muzakarar da ke fito da za a gama to abu zura yana da cikin waɗannan bayan Allah na daga cikin waɗannan bayan Allah akwai wani da ake kira Muhammad bin Suleiman Dawud bin Suleiman Shafakuni wani babba ne a fuskar harkar hadisi shi ma mutumin bakaran cikin tsafai iraki ya shahara wajen haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗan biya mashayi saboda haka malamai suke kwanje mai dinsa da waɗanda suka watsar da shi ba a kuma yana da wani ƙarya yanzu nan zai shirya ƙarya da ya faɗe ta amma kuma yana ɗaya daga cikin kofar duniya to akwai lokacin da abu ali jazara ya ɗauki lokacin da abu zura ya zo ya zo basra ya zo iraki ya zo garin basra sai yake neman wanda za su yi muzakara da shi na tibitar yi hadisi da shi ta a ce shi wurin zawo zawudin gari Sulaiman ibn Dawud Sharikuni aka je aka kai shi suka fara duk hadisin da zai kawo shi ma yana da irin duk hadisin da zai kawo Abu Zur'a yana da irinsa sa saboda suka yi ni bai iya cin galaba a kan Abu Zur'a ba sai can da ƙarshe kamar an kusa tashi sai kawai tsawon hadisi hadisin kuma da ya rawaito na mutanen rai mutanen tehran garin shi Abu Zur'a Abu Zur'a ya kuma sai da gane hadisin to kaga ya zama da shi nan zai rika tsokar shi to kai hadisin garin kuma a ba ku zama har da cewa ba har ka fito kana wani takama sau na kafa rika tsokar shi ya dai kunya ta shi haka to abin ya dame shi ya fito to shi ne sai suka zama da wani sai yake tambaya masa ga halin da yake sai suka yi wani makalici ne bari ya yi maka ba hadisin da shirya ke ya lokacin kawai to daga nan sai ji kawai suka nace ya dawo cikin إمام إمام حديثي حديثي إمام sai abu hatim abu hatim abokin sa ne ko shi suna tare shi ma garin su ɗaya abu hatim sunan shi muhammad ibn idris sunan sa ɗaya imam shafi imam shafi sunan shi muhammad ibn idris shafi shi kuma wannan muhammad ibn idris al-razi muhammad ibn idris ibn munzir al-razi shi ma duk sa'annin su imam bukhari sai dai Allah ya masa tsawon rai shi abu zur'a ya rasu shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu ɗari biyu da sittin da hudu shi kuma abu hatin arrazi duk da yana da cikin sun su imamu bukari amma ya rayu bayan mafatin imamu bukari wajen shekara ashirin da ɗaya sai shekara ta ɗari biyu da saba'in da bakwai imamu bukari ya da shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida shi kuma da saba'in da bakwai ga ashirin da ɗaya shi ma yana da cikin manya-manyan malamai wanda suka san ilan kusan kusan wani lokaci sai ka ga an sata matar su cewa tsakanin da da abu zura ɗin ma za a fita shi abu zura yana cewa ba kafin shi ma yana cewa sai kafin kowa yana fifita ɗan wanda a kansa sai muhammad ibn muslim ibn wara shi ma ɗan gari duka garin su duk ɗan ɗan tehran ɗan ɗan rai محمد بن مسلم بن وارع الرازي وجهر في تعليق الحقوق وما حتى الله سبحانه وتعالى يباس وتحدد فيها الانسان ان الكلام عليه السلام الا للانسان بس انسان الا للقوه الروايه قوه الروايه انسان الا الا الا مر ويتاتي كي كرة قليل لازم بيان أقول وين ده بس أصحاب الرأي وين هو إنه بس تعمل في في يهودي على بيت أحمد كذا كذا كذا تيجي على هم كذا مسؤوليات أبو حاتم ya ce da shi wai ku ina kuka gane cewa abu kaza da kaza da kaza na hadisi kuskure ne ina shi ma da ya kuskure ne ga abin kuskure ne ko a gaban ku a kai ko kuma gaibu kuka sani ya ce duk ba haka bane ba gaibu bane ya ce to ya za ki gane abu kaza kuskure ya ce ka kawo hadisa ya kawo masa wata hadisa ya ce to wani hadisin kadi wannan na karya ne wani hadisin munkar hadisi ne mai muni mai rauni kwarai da wannan hadisin sahih ce to ya ta sani ya za a yi kace wannan hadisi kaza wannan hadisi kaza wa ai gaya maka sai to wannan ilimi ne da Allah yake bawa wanda ya so sai in kana so ka gane gaskiyar abin da yake gaya maka waɗannan hadisan yanzu da ka tambaye ka rubuta asoshin da na baka ka je ka samu abu zura abu dan uwansa kenan ka je ka same shi ka ga ka tambaye shi wadannan hadisan sai ba sai ka ji an ka zai maka in ka gama da shi ka rubuta ka je ka samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara shi ma ka ji bai an ka zai maka in ka ga bakin rubi ya haɗu ka san cewa ilimi ne ke magana da shi ba ba kawai ya cikin kai in ka kowa ya samu gaban sa to nan za ka san kowa ya cikin shi sai ya ga saboda ka sai ya zauna da ƙarshen da ya ba shi ya ce wannan kare wannan munkar wannan sahih yana zuwa gurin abu zura wannan da abu zura yake kazi abin abu hatim yake kare abu zura yake batil kaga alkazi wal batil na biyu yace munkar munkar na uku yace sahih haka ne ne duka ya zama su uku ya dawo yace to gaskiya abin da ya daure ko ko kafi kike yi ko kafi kike yi kamar kafi yace ai kamar kamar wanda suke sana'ar gwamnati ba sai da gwal in kana kai masa gwal mai kyau da ya taba da mai kyau kana kai masa danjin da ya taba danjin a gaban sa aka yi da hukun ta ba gaban sa aka yi ba amma kwarewar su ta ke zaɓe su haka mu ma ilimin da yake to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su suka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta wannan jami'i jami'in kiyaye hadisan sahihai da wanda ba sahihai ba da an jawo musu za su iya abin ana yin kuskure za su gane cewa wannan hadisin kuskure ne suna jin hadisin malami ta wannan bai kama da hadisin wani ba da sun ga hadisan da ake jingina a malik ta wannan bai kama da hadisan malik ba duk suna iya saboda jimawa da mu'amala da mu'amala da hadisi suna jin wani abin da ba hadisi ba sai wannan bai kama ma da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam suna ji kuma wannan wani abin da ko kai ka san mutumin da ka zauna da shi kuka dade akwai magana da an gaya maka za ta iya zai faɗa akwai magana da an gaya maka ta a'a wannan ba irin maganganun sa ba to haka su ta'amulin su da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kasance suna da suna da wannan وقبلهم كالرجال محمد بن بشار وعمر بن ناقد وعبد الرزاق زمان من سبق عليك كمان وانا ابن اقول المسلم على منصف كمان بندار محمد بن بشار بن بشار al الحافظ wato mahaddacin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da cikin shiyu na immatu sitta duk malaman nan shida bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'i ibn majah duk sun yi riwaya da wurin malami da dukkan sun yi riwaya da wurin ana wata lakabi da al-bundar ma'ana al-hafiz saboda yawan hadisa shekara 252 ya rasu أقول أمر أمر أمر الناس الأمر ابن محمد بن بكير الناس البغدادي في معنى بتكلم لما لما حديثي بغدادي في معنى بتكلم أصحاب آه، رجال كتب الستة فيما كتبنا من في فوقين يريدون ثلاثين دار جزيرة يا يا رسول في أبو الرزاق أبو الرزاق أبو الرزاق بن همام الصنعاني من رسالة مصنف في المجمع لما له ما له ما له إمام أحمد ابن حنبل بتوم اليمن مين بتوم صنعاء آه، هذا كل شيء كرر كبيرة في الشارع ولا من بس سنة كل ما لما ما سنعنا فيه تفسكر تكهر الواوي ده بيبيع سوء ده قال لي شو ده زارو وتشوار كده إنسا وكتب إنسا بس يجي كتير أول من شاء أول من قمر وغيره من أهل الحج والإتقان ده يعرف وسمسكي حتى ده بوجي وكتب والضبط بالتي الهدف لما تدعو تي يعني التكذيب من غير استنباط ولا تصرف وما تعرف سنة استنباط سنة تروح وكن شوف وكن شرف سنة بيجي أبدا تكذب تفسر بعد واتو تكون كده بنا بنا وكن شوف وكن شوف استخراج الأحكام من الألفاظ النصوص وتشهد له كتور وكن شوف وكن شوف ولا ما بسوش بقى أنا بقول ابن أنا yana nufin cewa karanta suke ba sa gane komai ba kamar yadda wasu wasu daga cikin garga ba su karanta qur'ani ko da yana karanta qur'ani ba a cikin yake gani in ma da ya su take ta saboda kwata kwata da san ma inda wa yadda duna ajiyar da ke kawo da su eh, ke zarni wa man kamar da ke maganin su tsarin kwanci saboda ke zarni kada shi shi gaba daya inda aka yi daban to ba irin wannan ake ne ba irin wannan ake ne ana nufin suna fahimta in sun karanta sun kai maganar annabi ce da araba da sun amma kuma kowace magana akwai wasu abubuwa da za a iya fahimta a ƙarƙashin ta na hukunce hukunce da malamai suke fitarwa za a duk daya an yi masa sharhi wani ya shafa fuka wani ya ci ma ya zama littafi guda hadisi ɗaya ne ana fitar da abubuwan da ya kunsa na hukunce hukunce to su ba su ba da ƙarfi kan wani nahiyar ba ga ba da ƙarfi kan abin amma abin da za su fahimta bil jumla na mal a'malu bil da inna ma kullu bi ba da za su fahimci ne yake ne to yi sai da niyya kuma to abin da mutum ya yi niyyata shine duk wannan sun fahimci amma wani abin da zai shiga tafasir da wasu wasu ƙarin bayanai a ƙarƙashin ولا تقدر توصل اعتبار فينا قبل الاعتبار والجسم الثاني كصورة بيكما شكما أنا ما هدتا ما تناولا سن هدتا حديثة أنا صلى الله عليه وسلم فنقوم سنة كوطة وكيف تهين تتا تهين تتا مأمون انت لقتل تتكو انت فينا يتكى مالك هو إمام مالك إن أنا إمام دار الهجرة ingantacce ne an san shi ta wannan nahiyar mahaddacin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin cikin manya-manyan kafafun malaman ne. wanda duk ba sa haɗuwa sannan baya da wannan kuma Allah subhanahu wataala ya bayan fahimtar abin da ke karanta kamar sun Allah ibn Sa'd sun yi Sa'd da tuwa masar ne shi kuma shi ma yadda malik yake a cikin haka yake a irin yadda Allah subhanahu wataala ya bawa malik fahimtar hukunce hukunce haka ya bashi har ma wasu suna fifita shi akan malik wajen fito su da shi afqahu min malik saboda kawai dai inda shi maliku ya fi shi Allah ya haɗa maliku da almajirai ne wanda suka yi ta yaɗa ilimin shi kuma Allah bai haɗa shi da almajirai da suka yaɗa ilimin sa sai kasance ilimin maliku ya ya kankama ya shiga ko ina ya an san shi da wannan shi kuma Allah ibn sa'ad ba a san shi da haka ba saboda Allah bai ba shi almajiran za ya yaɗa ilimin sa amma su ke arkahu min malik a tsakaninsa da malik akwai musanyar ra'ayoyuka da yawa akan musu masa'i wanda suka shafi a gunke hukunci kamar sufiyan sufiyan shine sufiyan ibn sa'id al-thawri al-sauri da سفيان الثوري ده سفيان ابن عيينة سفيان ابن سعيد الثوري كنا كوفا فيما يجد مالك shi kuma haka yake a cikin أدري kufa shi ma kusan duk wani wanda yake bukatar ya kunce wasu abuwa na hukunce hukunce bayan zaman zaman to wata babban malamin hadisi da ake ji da su to haka na kuma malamin na fiko yana da ra'ayyuka ko ce ka yi nan fatoyi da suka shafi hukunce hukunce na fiko sai ibn mubarak abdullahi ibn mubarak shi kuma a khurasan yankin khurasan yankin khurasan shine yankin wajen afghanistan rasha wanda sun mutum yankin kuratan shi a wannan yankin shi kuma ba ka masa ba ka masa waɗannan za ku ga cewa suna da cikin waɗanda suke da daɗu a wanda suka suka suka riga su imamu bukari ba malik duk shekara ƙarni na biyu malaman malaman ƙarni ne na biyu imam malik kamar da aka sani ya rasu shekara ta ta ɗari da da nawa da saba'in da tara ban ba da yara su ta ɗari da saba'in da tara lafi ibn sa'asa ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da uku lafi ibn sa'asa sai sufiyan ibn sa'id al-thawri ɗari da sittin da da ɗaya sai ibn mubarak ɗari da ɗari da tamanin da ɗaya sai ma imam shafi'i ɗari biyu da hudu waɗannan duk malamai ne waɗanda imam shafi ta ba a bayan su yake bai kai bai kai su ba waɗancan da aka ambata malik allai da siyar ibn mubarak za mu ga cewa aji guda ne imam shafi'i almajirin su ne imam shafi'i almajirin waɗancan ne to waɗannan dukansu bayan zaman su wasu manyan manyan malamai da suka yi zama shakudu cikin sha'anin hadisi da haddace shi da tattake shi da rubuta shi kamar maliku kamar sufiyar kamar ibn mubarak suna da sun rubuta sun rubuta da tafan hadisi suna cikin farko farko da suka yi ma rubuce rubuce daga waɗannan suna da cikin sabaka wacce ta haddace kuma suka suka kwato wajen fahimtar abin da suka suka haddace cewa shafi'i da imamu shafi'i الغزائي لإمام الأنزائي الإمام الأنزائي فيما أهم الشام بيدي يمكن لكيه الإمام مالك آه، أولا أبنى الإنساء إسحاق أنا إسحاق في إسحاق إبن رابوة إسحاق إبن رابوة الحنظلي، في الإمام أحمد بن محمد في البخاري أبو داوود محمد بن نصر المروزي وليس من تعظيم قدر السلام وأمثالهم من الإنسان عند سنة ديوة وسوره misali kawai yake bayarwa amma duniya ce guda waɗannan bayan allah duniya ce guda ka tashi tattara su wato za ka ɗau wato watanni da yawa tana karanta tana karanta tarihin waɗannan mutane ba su zama ba suna da yawa min man jama'a istinbaqa wal fiqh ila riwaya wanda ya suka hada istinbaqi ta haɗe da za a ciro da hukunci daga nasi da kuma ita kanta ruwaya ruwaya shi ne za a rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tantance hadisin ya inganta ko bai inganta shi ake cewa ruwaya abu wani kunshi da isnadin farkon isnadi har zuwa ƙarshen ta sannan bayan an ruwa shi kuma a iya tantance mazajen cikin isnadin farkar da mazajen wane wane wane ne da matsayinsa a ilimi ga matsayinsa na fuskar addini da amana wani wani ne shin wani ya je kuma wani ko bai ji daga wajen sa wani shine abin da ake kira ilmin hadisi riwaya ilmin hadisi riwaya to abuwa suna da yawa abuwa su suka fi yawa masu rawaito masu rawaito hadisi فهاتان الطائفتان هما اصحاب الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم mara yake waɗannan wato ƙungiyoyi guda biyu hmm? waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangaren farko na waɗancan mahaddata waɗanda suka yi ta tarawa ko da kuwa ba su yi zurfi wajen fahimtar fitin cikin hadisin ba da kuma ɓangaren waɗanda suka tara haddar kuma tare da fahimtar fitin da yake ciki mara yake su ne adon khalqi mafi samun arziki kowa samun arziki da sa'ada cikin halitta bima ba aka Allah ta'ala da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzansa da shi wa hum alladhina kabiruhu wa rafa'u bihi ra'sa su ne waɗanda suka karba abin kuma suka daga kai suka damu da abin wato rafa'u ra'si shine mutum ya tsaya da dauki abin da muhimmanci ya ba shi dukkan rayuwarsa wajen koyon shi koyon shi da aiki da shi to wannan kaso na farko da biyun nan duk suna cikin wannan wannan ta'ifa amma ta'ifa ta salisa amma ta'ifa ta uku وهم أشقى الخلق يسكت قوة إياتيوا الذين wanda يقبلوا هدى الله ولا بسكت شير الله ما ولم يرفعوا به رأسا بس ما دام الأدلة الأمر ما بايع زمنسو baya tunanin su ba cikin zarafin su ba shi da lokacin sama ba lokacin karanta alkur'ani har ya fahimta ba lokacin jin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunje kan shari'a wannan duk baya baya da wannan lokacin in ka taba shi ba shi bai da lokaci ka kyale shi kawai yana bautar Allah kamar yadda ana yi kawai to kaga wannan shi kowanne tsiya cewa ga shiriya ga haske ga rayuwa a gabansa amma ya yi zaɓe ta zama a cikin duhu ta zama a cikin duhu to shi ne ma da yake falahin da su waɗannan ba maganar hadda ba su sami shi da komai ba nama al'amari bin kai duk kan kanta hadisi da zai kama shi ba wala fahama ballantana kuma fahimta da bai hadda bai ma fahimci ko wanda hadda ma ba ta dame shi ba ne fahimta wala riwayatin wala jira'a ولا رواية ولا دراية با حركة رواية با حركة دراية دراية كيني سن أدلة حديث يقول لكيني شرم الحديث كيني دراية ولا رعاية رعاية كيني أي كيدة حديث كيني با انتا كرم انتا كافة انتا كون في أي كيدة كيني رعاية كوي رواية دراية رعاية تدبع لا با بتفتك الرواية با بتفتك الدراية با بتفتك الرعاية با تقرر تا تحدثي باب تفهمت سنة وما رفع إيكي لأبيه فالطبقة الأولى طبقة تفرقوا أهل رواية ورعاية ودراية سنة أهل الرواية سنة أهل الرعاية سنة أهل الدراية ذات رويته ذات أيتي أبدا الكتاب ذات فهمتيش طبقة تبيو سنة أهل رواية ورعاية ذات رويته كما ذات أيتي أبدا الكتاب ولهم نسيب من الدراية سنة أبدا الكتاب قال دامه نكتب كيف هنا باينا نكتب بسنقوله بقى ولهم نصيب من الرواية سنة دناك تسن نفه انت الأبن تترويتوه بل حظهم من الرواية أفر سيدي إذا تسن تتقنجل الرواية شيء فعلي ثم بعد همة وجه الرواية أما قوم لك مصطن كل مكم سنة أبن تترويتوه والضبط الثالثة في أجل نؤتو الأشقياء التي فيها تتوه la riwayata wala dirayata wala ri'aya ba riwaya fahimtar ba aiki inhum illa kal an'am bal hum adallu kamar dabbobi suke kai sun ma fi dabbobi bacewa dabba Allah subhanahu wataala bai kallafa masa komai ba kana gobe kiyama Allah subhanahu wataala ba zai masa hisabin kai ta aljanna ko wuta ba zama su musu hisabi kenan za a mai da su tsakani kawai su ba a yi musu takalifi ba da haka ba a ba su hankalin da za su yi tabiyi tsakanin shirya da kasa ba amma shi dan adam Allah ya ba shi wannan ya ba shi haske don da kai ji je ka ganshi cikin duhu ka ɗauko haske ka ba shi ka ce ga fitila ta haska ta ne kai tafi saboda hanyar da kake tafiya din akwai ramuka akwai ƙayoyi akwai duwatsu akwai kaza akwai kaza yana karɓar fitila ya fasa ta ya jifa da ita ya ce cikin duhu dai kaga wannan balhum a zallu sabila ba ba hankali to wai imana yake fa haɗura inda zai zai yi kuna biya to waɗanda su ne su kunta ta gidaje abin da yake shine wato waɗannan su wannan kasan su ne wanda zama da su ba daɗi shi ne abin da yake nufi da kunta ta gidaje to inda ka zauna da su ba ka ba ka ji daɗi ba saboda zai sai maka shirme zai sai maka hauka zai sai maka ka tubara a jima maka kana kokarin gyara jikinsa shi ko ba wannan ne a gabansa ba saboda ka in ka zauna da shi sassabe ko zara sai ka ji kuncin zama da shi ba za ka iya hakurin zama da shi mutukar dai kai kana son ka ga cewa abinda ake yi an yi shi daidai wa yuhluna al-as'ar in suna sa farashi da zuwa to dai inda su suke to matsala matsala ce sai kai magana hawan farashi sai ka san ba ba ba daɗi yadda da kasan hawan farashi matsala ce to su ba daga mutane haka suke matsala tabir ne adabi yana so ya nuna maka cewa zama da su ba daɗi inda duk suke za ka ji damuwa kamar kana gurin da ya matse ka ko kana gurin da hauhawar farashi sai yawa kaga ba ka so rayuwa irin wannan gurin ba inna in himmatu haka yake ana ta yake in himmatu a hadihin ko hammu ne na ka fata eh? to in hammu ahadihim illa batnu huwa fardu ko in himmatu ahadihim bidayni in himmatu ahadihim illa batnu huwa fardu ko in hammu ahadihim illa batnu huwa fardu wato babu wani abin da ya damu ɗayan su sai ya ci ya nemi matarsa shi kenan abin da ya damu shi a rayuwa abin da zai ci sana'a shi da aikin sauran shi da zai damu shi fa in tarakkat himmatuhu fawqa zalika kana hammuhu ma'a zalika fi libasihi wa zinatihi idan himmar tashi ta dan kara sama wato ya ɗan ƙara tasowa dan yunkuro daga cima zaune ko abin nan ya dan yunkuro zai dan kara zama wani abu to abin da kuma zai damu da shi shine ya zai yi shiga mai kyau ya zai yi ado wannan shine kuma damuwarsa fa in tarabbas himmatu in kuma ya dan kara samun matsayi ya kara sama yanzu bara ya ƙara ƙara karfashi da kuzari <laughs> bara ya ƙara gaba fauka zalika sama da yadda yake a baya kana fi dari zuwa bustani wa markubi to abin da zai damu da shi ya zai gyara gidansa ya zai gyara gonarsa ya zai gyara abin hawansa to abubuwan dai da ke kawai a gabansa to wannan ya ƙara ya ƙara samun wata wata himma ce da karsashi a rayuwarsa fa in tarakta himmatu fawqa zalika in himma ta ƙara sama to yanzu ya samu duniya ya samu dukiya ya samu gida ya samu komai ya haɗa kana hamu sirri asali yanzu ya zai samu shugabanci kuma ya gaban saura ka ya gama tara komai na duniya yanzu ba magana da tara kuɗi yake ba kuɗin sun taru za ka shi yanzu kana magana da samun samun kuɗi ba gaban gabansa amma kuma yana tunani kuma yanzu ya zai mulki ko ya zai gwamna ko ya zai shugaban ƙasa ko ya zai ya zai mana yanzu kuma wani abu ne wanda shi ba kuɗi ba ne kuma wani abu ne da shi ma ya ɗana to dan himma كان همه في الرئاسة والانتصار بالنفس الكلبية شيني هم تشيني يا زي سامو شو قبلتي يا قوم زي راما وزي زي راموة إلى نهال هالي إلى نكري مثل نهال كري فهال كري wato kare kamar da aka sani dabba ce wacce ta ci bushe duk abin da ka gani na kasanta za ta ci sannan kuma in za a tara mata mushen duniya na a gaban kare to zai kokarin ne duk wani kare sai ya mutu abin ya fi karfin sa amma kuma zai yi duk wani kare ne zo zai maka haushi sannan kullum ka gan shi cikin cikin wani yanayi yake mara mara mara san gani in ta hamil alaihi yalhaq aw tukarku yalhaq in ka ba shi abinci ya ci zai kuma kaunar ta shekara yana kada jelarsa in ka ba ta baki da yamma zai ta haushi ya zama mawukaci ko ya kama wani ciwo ba sau da kowane yanayi da yake ba wani yanayi za ka yi na tsari ba in ta hamil alai da yalhaq au ta turku yalhaq to ne shine shine alkal to sai zama halin su irin halin kare ne ba kuma abin da za su sa a gaba sai ko me ya zo musu kawai halal haram ba ba idan su rike sai halin sai koma irin na karnuka fa in irtafa'at himmatuhu an nusrat an-nafs al-kalbiyyah in ya daina taimakawa halin sa na kai kuma saboda ya ƙara ci gaba kana hammuhu fi nusrat an-nafs al sai koma kuma taimakawa halin sa na dabbar daji sai da dabbar daji take ita kuma nuna karfi kuma zuwa magana ba ke ta ya ci haram ko ya tsanyi dabara ya yi ko wannan a'a yanzu kuma da ƙarfi zai nuna sai ya kwata ko halin tsada saboda ka sai zama halin da ya tashi daga halin karnuka kuma halin kuma namar dabbar daji wacce ita take nuna ƙarfi ke wa amman nafsul malakiya amma ka gan yana da hali ne na mala'iku halin mala'iku shi ne da'a ga ubangiji yi wa Allah da'a tasbihi ibada sujjada shi ne hali na mala'iku to ba za ka same shi da halin mala'iku sai halin karnuka sai halin halin dabbar daji falan yuwa ha ahadun فلن يوطى أحد من هؤلاء هذه من ملائكة بأبا حيلة بسكوة إيه النبا هذا هو في نفس الشيء الوزير سبحانه وتعالى زي سابقين بسكوة المثالة وأن المثالين وأن الله سبحانه وتعالى يأبقى لسوء القرآن وصل عليهم النبى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئناه لرفع ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس فقال وبنجي سبحانه وتعالى sai sifanta wanda Allah ya bashi ilimi ga haske a hannunsa ga ilimi Allah ya bashi amma ta kai ilimin ya zubar ya tashi ya rufe ido ya bi son zuciyarsa na kamar kare zai zama shi kenan kamar kare ba shi da wani hannu sai abin da zai ce sha a kowane yanayi ka gan shi a birgin tsatsa haka za ka gan shi هل صفة أكباس مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارها لا هذا يا صفة يهودا لا باس إلمي لكن تبتال إلمي أكباس التوراة أما بس يأتي بإسم سكوات أبدا التوراة بس كمان تأدوا تجاكين ذات أورا مثلا تارم كاير تارم لك تفل واضع بين لك تفل أبا مثلا suna ka gashi da littafai amma kuma kansa ɗan kowa da littafai gashi amma da ƙin da su kaga ilimin da yake bayan sa bai yanzu zai amfani shi ba to shi ne da yake cewa fa innan nufusa falata ba nufus yana nufin halaye na mutane halaye na mutane iri uku akwai kalbiya akwai saboiya akwai malakiya akwai wanda halinsa irin na karnuka ne akwai wanda halinsa irin na naman daji ne akwai halin halinsa irin na mala'iku ne ke falsalbiyatu tasna'u bil azmi wal kasrati wal jifati wal ajr shi ne halin karri karnuka shi ne wanda duk yadda ya taso yana haushi yana babbabi kana jefa masa kashi shi ke ka jefa masa wata yan gurasa shi ke ka jefa masa mushi ka jefa masa kazanta shi ke ana ɗaukan kayan ciki da aka ciro da ƙazanta ciki ka jefa mata shi ke sai ya cin kuma sai ya cin akwai wanda halin sa irin wannan ne akwai wanda sabo'iyya halin irin naman daji la ta kana ubi dalika ko da ka jefa masa ba zai ishe ki ba bal ya qaharu nufus zai yi wa kan mutane ne mutum yana saki kura ko ya bata nama in ta cinye za su gane sosai kuma samu zaki ko ya ci ya koshi in ya bukata kuma kansa zai yi wannan ba zai sa kyale shi ba wal istilai ala hadal haqq wal batil da kokarin cin galaba akan mutane da gaskiya ko da gaskiya to ko da halin shi haka ne hali ne na dabbar daji ya zai yi karɓi haƙƙin wasu ko haƙƙin zai karɓa da ƙarfi ko haƙƙin wasu ma ya karɓa da ƙarfi shi dai buƙatar ta biya wa amma malakiya wani hali ne na mala'iku fa qadir tafa'at an zalika wannan shi ya yi su ƙarfin wannan wa shammarat ila rafiq al-a'la wani shi zai ke zage dantse ya ga cewa ya shiga cikin mafi daukaka tawaga tawaga mafi daukaka a rafiq al-a'la sune tawaga ta annabawa da siddiqai da shuhada da salihai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun sai Allah wa rasul fa ulai kama alladuna an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulai ka rafiqa wa rasul ar-rafiq al-a'la sune tawaga wacce ke mafi daukaka mafi daraja mafi abin nan martaba to wanda duk yake da hali irin da su to himmarsa shine ya zai shiga cikin wannan tawaga fahimmatuhu fahimmatuha al-ilm wal iman himmar ne hali irin wannan ne neman ilimi abin da zai kara masa imaninsa mahabbatullah ta'ala san Allah al-inabatu ilayhi mai da al'amarinsa da Allah wa tumaninatu bihi nutsuwa wa sukuni da nutsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wa isaru mahabbatihi wa marzatihi da fifi ta san Allah da neman yarda sama da san abin da yake jiran sa yake so ko yake neman yarda sa wa inna ma ta'khudhu min ad-dunya ma ta'khudhu bi bihi ala al-wusul ila fatiriha wa rabbiha wa biha in ka zan su waɗannan abin da suke nema na duniya ci ko sha ko abin hawa ko gurin zama suna neman abin da zai taimaka musu ne cikin tafiya da suke yi don su isa zuwa ga mahalicinsu ubangijinsu kuma mai majibin al'amarin su la da sai a bihi annu ba dan su samu ba shike nan suke to sun fasa tafiya sun dakatar da tafiyar daga nan in zai taho da zarar Allah ya ba shi duniya nan kuma daga nan sai ya daina kuma neman abin da zai kusanci Allah subhanahu wataala da shi to wannan ba haka ne ba zuwa abin da suke samu na duniya suna samun shi don taimaka musu yadda za su isa zuwa ga Allah subhanahu wataala mahaliccin su to wannan shine sharhin da yayi wa misalin farko shi alma'i din da ya kawo wanda sun iya zo cikin cikin cikin suratul suratul ra'd sai kuma yake sun magaraba Allah subhanahu wa ta'ala مثلا wa وهو المثل الناري sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misali na biyu shi ne misali na wuta cikin ayar آية ɗaya ce شيء أنزل من السماء ماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوكلون عليه في النار ابتغاء حية أو متاء زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال wannan misalai guda ديود da Allah إيه kawo شيني وديقا ruwa shine wanda sai kuma na wuta wani ma yake nuna da yake na daga abin da suke hurawa su hura masa wuta da karfe da zan su hura masa wuta ko ta masu hura masa wuta yake za a shirya shiryatin suna neman su samu abin da za a yi ado da shi a yi dan kunne a yi dan wuya a wani mata'in ko a abin amfani zabarin mitro shi ma yana fitar kumfa ta kuma wani kumfa da zai fitar da fitarwa ba ta da wani amfani abin da zai amfani shine abin da zai zai saura daga karshe to shi ne cewa huwa al-hadid wal muhad abinda suke hura wa wuta suke hura maka wuta din shine karfe da tagulla wal fiddatu wal zahab da da azurfa da zinari wa ghayruha hada ila ila wannan fa innaha tadkhulu al-kira fa innaha ah, tadkhulu al-kira لتمحك تدخل الكيرة لتمحك وتخلص من الخبر akan dauko wannan karafa a sa cikin cikin zigazigi don kuma don a fitar musu da kazantar da suke ciki zama sun zama sun zama wato karfe da zama karfe ne tatacce babu wani kazanta babu wani datti an fitar da shi hakanan tagun ladin ko zinarin ko abin da gashi an sa a wuta amma sawa a wutar nan a fitar da waɗannan abubuwan marasa amfani fa ya kurudu ha fa yuru fa ya kurudu khabatuha fa yuru ma bihi ko fa yukhraju khabatuha fa yuru ma bihi wa yusara ko khabatuha dattin da yake ciki ya fita daga cikin wannan karfe ko ya fita daga cikin waɗannan abin da ake konawa din a yi jifa da shi wai koyar ka kalisuwa ya zama da tataccen abin zallarsa shi zai saura fa huwa allazi yanfa'u an-nas to wannan shi yake amfana da mutane to ba da ce walan ma zaraba Allah subhanahu wata'ala hazaini wa tazaini to bayan Allah ya bada wannan misalai guda biyu zakara hukma man istajaba lahu sai ya faɗi saka wato hukuncin wanda ya ansa kiransa ya ansa kiransa wanda ya aiko annabawansa da shi wa rafa bihira ra'san ya daga kai ya damu da wannan abin da Allah ya aiko annaba da shi wa hukuma man lam yastajib lahu da kuma hukuncin wanda ya ki karbar wannan abu wa lam yarfa bihi ra'san bai daga kai ya dubi shiriyar Allah ba fa qala nan take bayan an gama waccan ayati sai wani aya ta biyo baya ce aya ta biyo bayan waccan lillazina istajabu li rabbihim alhusna wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma hu laftadu bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad allati lillazina istajabu li rabbihim to wadanda suka ansa kiran ubangijin su din to suna da alhusna lada mafi kyau to lada mafi kyan aikin da za su yi aikin duk da za su yi ba zai kai ladan da za su samu ba shine aljanna shine alhusna din wallazina lam yastajibu lahu wanda kuma suka ansa kiran Allah subhanahu wata'ala suka ki ansa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama law anna lahum ma fil ardi da a ce abinda ke goran kasa duka nasu ne mallakar su ne wa mithlahu ma'ahu da wani kwatankwacin sama duka sun mallaki duka duniya sun mallaki duniyar nan wato rufi biyu duk na mutum ne shi kadai a ranar gobe kiyama ya zo ce duniyar nan da gaba da ita da wasu kwatankwacin ta duk nashi ne in ya ga azabar Allah subhanahu wataala zai iya cewa Allah ka rike duniyar duka ni a bani a bani bai na zai iya fansar kansa da wannan da duniyar gaba ɗaya da abin da yake cikin ta shi ne Allah ce lafta daubi da sun nemi fansa da wannan da sun ce Allah subhanahu wataala ka rike wannan ni ka a fanshe in shiga aljanna kai in shiga wuta ulaika lahum su'ul hisabi Allah ce waɗannan suke da mummunan hisabi wa ma'awahum jahannam kuma makomar su matattarar su ce jahannama wa bi'sal mihad tun da wannan matattara wato tun wannan wato wannan makwanci nasu wal maqsud malaki abin da yake anan أن الله سبحانه وتعالى أن الله جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة Allah subhanahu wata'ala ya sanya rayuwa inda haske yake ya sanya mutuwa inda duhu take inda duhu yake fa hayatul wujudaini ar-ruhi wal jismi bin nur rayuwa ta ruhi da kuma rayuwa ta jiki ba za ta samu ba sai da waɗannan sai da haske jiki ba zai rayu ba ruhi ba zai da alkumin da ya magana ta a baya ba za su samu rayuwa ba sai an samu haske wa huwa maddatul hayat shine da abin da yake sinadarin wanzuwar rayuwar ita kanta kama annahu maddatul idaa kama shine kama yadda shine sinadarin ba da hasken fala hayata bidunihi ba za a samu haske ba ba za a samu rayuwa ba babu babu babu haske babu annur sannan wala ibaata bidunihi ba za a ga haske ba babu hasken dole sai an samu hasken za a ga za a ga haskakawa kamar da sai an sami shi za a za a samu rayuwa yana so ce shari'ar Allah musamman wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko kamar da ya mana bayani a baya cewa wannan wahayi da Allah ya aiko su shi ne yake dauke da waɗannan sinadarai guda biyu shi yake dauke sinadarin haske shi yasa Allah ya kira shi haske ya dauke dauke da sinadarin ruhi rayuwa shi yasa Allah ya kira shi ruhi wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran kaga ya kira shi ruhi ya kira shi nuri wato haske kuma ruhi ne saboda ka in dai ana san a rayu rayuwa mai kyau a duniya ana so a yi kyakkyawar rayuwa a lahira to dole sai a rike wahayi don waɗannan su za su ba wa zuciya sinadarin da suke bukata kamar yadda jiki yana buƙatar haske yana buƙatar ruhi kafin ya zama mai rai aka ce jiki an aje wani a gurin da babu hasken rana babu komai to wannan ba zai ba zai ko ina ba zai zai halaka haka wanda za a aje abin nan a zare ruhin da yake jikinsa shi ma ya zama gawa ba zai rayu ba to haka shi alkur'ani abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko na wahayi yake a gurin a gurin dan adam in ya fita daga zuciya to shikenan wannan zuciya ga ta nan wannan dan adam ga shi nan gangar jiki ne amma ba rai matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaga lokacin da yake kafiri matacce ne sai lokacin da ya musulun ta ya karbi wahayi yana aiki da shi sannan ya shigo cikin haske to shi ne yake cewa kama annahu bihi hayatul qalbi kama yadda da shi ne zuciya za ta rayu fihi kitabu kama yadda da shi zuciya za ta rayu to kuma da shi ne zuciya za ta rika budewa ta samu inshira ta samu yalwa فبه انفتاحه ya أن به zai زي به fadihin fi samu huwan shirahu kamar yadda da wannan hasken zuciya take samun ta rayu to da kuma wannan hasken ne zuciyar bawa take buɗewa kirjin sai yalwa ya zama cikin yalwa yana da sa'a yana da yalwa ba zai zama cikin damuwa da takuruwa ba wanda duk ya sake shiryarwa ta ubangiji to rayuwarsa zai zama a takure rayuwarsa za zama a kuntace ga shi kana ganin sa kamar yana walwala amma cikin kunci yake a cikin damuwa yake a cikin damuwa yake kamar yadda liman a sallah magariba sun ga karanta mana hmm. kuma na arada an zikiri fa inda lahu ma'ishatan banka an zikiri zikiri shine shine wahayi hmm. shine ayoyin Allah kamar yadda ayat ta fassara ayat ta fassara mana zikiri ba ya nufin kai ta Allah Allah Allah ba ana nufin ka riƙe ka rike wahayi ka rike abinda Allah ya saukar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi aiki da shi ne zikiri da shi ayoyin Allah wani a'rada an zikiri wanda yayi watsi da wannan wato ayoyin na Allah subhanahu wataala fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa yana cikin rayuwa ta kunci tana rayuwa a rayuwa ta duniya yana cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma على أن أقول يا ما تاشيتي مكاه أنا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يا أبنجيدي يا لك تاشيني مكاه لا عند إنا ذنب قال كذلك أتتك آياتنا كذا كذا مفسرة هذا كذلك أتتك آياتنا شيني ومن أعرض عن ذكري كذلك أتتك آياتنا هكا آية متكبر مكة فنسيتها كيف رد فكذلك يوم تنسى كما هكا يضائب رد وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن كعب آيوي سنقال الدواء ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى صور حكا كربروها يجي قوير واتا الله سبحانه وتعالى شيء سال يتشبوا واتا تزمم الحدية ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله ويجعل صدره ليتكا حرجا كأنما يصعد في السماء التي هي ولد الله يقول شريان دشي ga musulunci sai sa kirjin sai zama aiwace kirjin sa aiwace za ka kullum cikin walwala da fara'a da murmushi ba ka ganin takuruwa a tare da shi baya jin haushin kowa baya hasarar kowa baya jike da ke wato mugunta da keta ya zai cutu wani duk ba wannan duk ba damu ba yadda zai je kwanta nan da zai yi bacci ya tashi har zuciyarsa tana haske ومن يريد أن يذله وأن ألا يكون قد تلبس يجعل صدره ضيقا زوجي سيف الزمن يكون كنت حرجا تزمع تاكلين لأن ما يسعد في السماء قال الله يباك مثالي بكرساك فإنسا كما هنا سماء بكرا سماء أكتبين سنة لجوة كنا numfashin da ya fara ɗaukewa har a zo da za ta kasa samun abin da ta kasa to haka haka haka wanda Allah ya zuba wata zuciya ta kunci ke ta kunci yana ƙara nutsuwa nutsawa cikin ƙasa zuciya na ƙara samun ba ƙara ƙara samun kunci ba ba babu sa'ada a cikin rayuwar ko kaɗan za ka je ka nemi ka ji a rayuwar tsofaffin shugabannin amerika take wala ka ji da za a bincika a gaya maka da rayuwar take duk wannan duniyar da duk an gama amma ka je ka ga yadda yadda ake rayuwa a lalace take a gurbace yanzu kilishin suna nan suna rigima da matan ma take take nema to ka kaga ba magana ma gida ya shi zai su eh to shi ma wannan uba ko bari ka gani yadda rayuwa ya dai ya kilinta ya dawo ya da musulunci ya da addini iya abin mahaifiyarsa to shine yake kama fi tirmidhi an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin tirmidhi anan tirmidhi ba cikin littafin tirmidhi aljami watakila alhakim tirmidhi akwai alhakim tirmidhi mai littafin nawajib al-usul ya kawo hadisin amma ba cikin an aka ce at-tirmidhi kawai ana nufin mai littafin aljami wanda aka fi sani abu isa tirmidhi haka idlaqin anan ba daidai bane da ba cikin jami'ar tirmidhi yana cikin nawazir usul na at-tirmidhi al-hakim hadisin akwai shi a cikin tafsirin sabari akwai shi a karkashin wannan ayat da muka karanta ta man yuridu Allah an yahdiyahu wa yashrah sadrahu lil islam akwai shi a cikin tafsir ibn abi hatim akwai shi a musannaf na ibn abi shayba duk sun kawo shi hadisin bai inganta ba إذا دخل إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح إذا هسكي في جزوجيا إذا تبوئي تيلوه قالوا سكتي وما علامة ذلك ما علامة الحكا قال الإنابة إلى دار الخلود كوما كوما وزوا ذا جدا وندك ندوما وتميل الأمر زوا ذا شأن اللاهرة والتجافي أن دار الغرور دمي سنت الجدا نرودي شين الدنيا والاستعداد للموت قبل نزوله لكم الشريعة ومتوى كافٍ سوكتا أنا حديثي نيبا يولد بإنجان سبا حديثي نيبا يروني abin da ya kawo shi bin kara maka bayani cewa zuciya wato kana karɓar shirya Allah zuciya kana kara yalwa tana kara faɗi abin da eh, Allah subhanahu wata'ala na sa maka nutsuwa a ranka kada za mu tsaya a nan saboda lokaci abinda muka faɗa ne ido idan muke ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh